salatu wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 30 ga watan rabiul awwal hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da 438 wanda ya yi daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitab wa sunna yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari da uku har ila yau muna cikin alfasulul sadi fi sobari ala a a'imma amma muna cikin shafi na ɗari da uku وقد وردت أحاديث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حديثي سنزو ما سيوا دقا منزو صلى الله عليه وسلم تأمر بالصبر على دور الأئمة وظلمهم وأن حديثان سنة أمركم دين هبوري akan zalincin shugabanni duk dai wato akan karkacewar shugabanni da kuma zalincin su an gane ku shugabanni idan sun karkace ko suka yi zalunci a gare mu to mu yi haƙuri to hadisai sun zo da yawa akan su ba hadisi ɗaya ba hadisi biyu ba suku tarafan minha wato zan koro wasu yan sashe daga cikin hadisan ad-dalilu al-awwal dalili na farko أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما بخاري ده مسلم يا فتر أتكن كما سن فتر أتكن إن كنت تلتفضل أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yadda النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر wato duk wanda ya ga wani abu game da shugabansa da yake kyama to yayi hakuri fa inna man faraqa al jama'ata shibran domin lalle duk wanda ya rabu da jama'a gurgudan tuka guda haka famata sai ya mutu cikin wannan hali mitatun jahiliyatun to mutuwansa irin mutuwan jahiliya ne kun ji ko marra amin amirihi shay'an yakrahu falyasbir duk wanda ya ga wani abu game da shugabansa da yake kyama to yayi hakuri kun gane ko ya yi zanga-zanga ko? eh? a fito a yi zanga-zanga irin tsari na demokradiyya kaga wannan yana daga cikin abin da ya bambanta tsari na demokrasi da tsarin musulunci shi tsarin demokrasi wato ya ba da dama in kaga an zalunce ka fito ka yi zanga-zanga an gane ko a daga kwali ana ba ma yi ba mu yarda ba sai ka sauka ko kuma kai alzalibi ne ko abin da ya kama da wannan kullura to wannan tsarin demokradiyya ya ba da daman yin haka to su ko musulmi suka manta cewa su fa musulmi ne idan kai musulmi ne sai ka ɗauko wani tsari wanda ba naka ba za ga tsarin nan ma bai ma dace da kai ba misali sai ka ga tsarin san bai dace da kai ba ungulu da kan zabu. an gane ko za ka bai mata kyau ba ko kuma wato akuya da wutsiyan kare ko rago da wutsiyan kare misali za ga kasashen larabawa suna ɗauko irin wannan al'adu ɗin al'adun ƙoƙarin kokoyar turawa su turawa in suka yi abin dama su kafirai ne kuma dama tsarin ya dace da su basu da matsala an gane ko za ka kasashen ingila kasashen amerika kasashen jamus kasashen kaza in suka yi wannan zanga-zanga din yana yin daidai da al'adunsu kawa mu kasashen musulmi in muka ɗauko irin wannan al'ada muna yi sai ga ya saba ma al'adar da zarar an yi sai ga daga zanga-zanga sai kuma a buge da me sai a buge da sace-sace da ƙona dukiyar mutane kuma sai a buge da me yaƙi zaga duk wani zanga duk wani duk wani ainihin fitina da aka tayar a kasashen larabawa yana farawa da zanga-zanga ne su turawa suna yin zanga-zanga dama su kabarin ne kuma abin ya yi daidai da su sai ga in sun yi zanga-zanga sai a yi shi lafiya lafiya an gane ko barnan ɗan kaɗan za a yi amma ƙasashen larabawa